رمضان رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران

a tuna mun kwana a kan aya ta tara a cikin suratul hadid yayin da yau insha Allah za mu tashi a kan aya ta goma cikin wannan surar har ya zuwa inda Allah ya rage mu da kaiwa tare da fatar Allah ya amfanar da mu karatun da malamai za su gabatar. Amin. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 muna ƙara godiya ga Allah tabaraka Wata'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya ƙaddare mu da ganin wannan lokaci a daidai wannan munasaba a wannan marici na wannan rana ta talata ko? ko muna na atanin talata wanda yake yau muna hudu ga watan ramadan shekara 1443 bayan hijiran manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyar manzon Allah Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam ya Allah ka sanya mu cikin gafartacin bayinka ya Allah ka sanya mu cikin inuwa da babu inuwa gari ta ranar alkiyama sai inuwa daga cikin inuwoyi na alkur'ani ya ku uwa musulmi a ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa domin jawo hankunan 'yan uwa musulmi zuwa ga fahimta ayoyin alkur'ani mai girma tare da raya waɗannan kwanaki masu daraja a musulunci na watan azumi muna cikin suratul hadidi kuma za mu ɗora daga farkon aya ta goma a cikin wannan sura yan uwa al'ummar musulmi ciyarwa tana daga cikin manyan ibadodi na biɗan lada a wurin allah kuma allah yana mamaki ya wadata bayi ne da arzuka su ƙici kuma su ciyarwa. domin Allah ya wadata ku da arzuka da ni'imomi ya ba ku ne don ku ci ya ba ku ne don ku sha ya ba ku ne don ku yi sutura ya ba ku ne don ku yi kyawawan ɗabi'u ku yi kyawawan halaye ku ciyar da waɗanda ya ce ku ciyar ciyarwa ta wajiba ciyarwa ta sunna ciyarwa ta musahabbi da za ku yi makanku da iyalanku iyayenku ‘ya'yanku, ‘yan uwanku, makwabtanku da ma ciyarwa don gina addininku mai girma addinin musulunci duk waɗanga hanyoyin mi ne hanyoyin ciyarwa ne Allah yana so duk waɗanda yawa ni'ima ya ba su arziki su ciyar saboda akwai lada mai ɗimbin yawa ga ciyarwa kamar yadda bayani ya gabata ɗaya daga cikin manyan sahabbai da Allah yawa ni'ima ya ciyar da ita cirowa mai girma ga ayyukan Allah Shi ne Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala Anu. da sauran manyan sahabbai maza da mata duk sun yi wannan ibada muna roƙon Allah ya ƙara jinƙansa da rahmatsa zuwa gare su yayin da ake cikin watan azumi kuma ana cikin zafi sai ga yaƙi ya zo ma musulmi yaƙin boka ga sahabbai da imani ga sahabbai da musulunci ga sahabbai da niyya su ta jihadi don neman kare mutuncin addinin Allah to amma ba su da kuɗi ba su da makamai ba su da abin hawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi huɗu ba ya kira al'ummar musulmi mawadata su kawo ɗauki su kawo gudunmuwa su ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi a cikin hanyar Allah Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yarda daga cikin dukiyarsa ya ɗiba ya saura kuma dubu ta kubba na yaƙi dubu abin hawa dubu dinari dubu ya kawo ya ce ya mazan Allah ga tawa gudunmuwa ciyarwa fi sabilillahi umar ibn al shi ma ya raba komi na shi ya kwashi karabi ya ce ya manzo Allah ga tawa gudunmuwa ce rawa fi sabilillahi to haka sauran sahabai sun kai ta yi mazansu su da matan su kowa ya kawo kowa ya kawo kowa ya kawo mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni aka raba dukiyar nan inda ya kamata masu zuwa jihadi su hau abubuwan hawa su ta jihadi waɗanda za a ba abinci su tsaya cikin gida don ciyarwa ga iyali waɗanda za a ba guzuri don su kai ga masu yaƙi duk an karaba manzan Allah ya yi murna da farin ciki akan cewar da Usman ɗan afana ya yi ga hanyar Allah sai ga wahayi Allah ya aiko ga ma'aikin Allah a gaya ma annabi a gaya ma Usmanu a gaya ma al'umma a gaya muna gaba ɗai duk wanda ya ɗauki dukiyarsa ya ciyar da ita ga hanyar Allah to Allah zai lullunka mai ladaddaki linkin belinki sai Allah ya buga misali da wannan bawa nashi wannan sahabi na manzon Allah wannan surki na manzon Allah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu وقال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وافع عليم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya bayyana muna falalar ciyarwa cikin wannan aya yana cewa mathalul ladina ƙuna amwalahun fi sabilillahi abinda an misali na kamantawa ga waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah ga matsalin kamar misalin abin kwatantawa ne da ƙwaya ɗaya da aka shuka ta sai ta fito ba sab a sanabil sai ta tsiratar da zangarku guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarniya ana samun kwara ɗari kamar yadda wannan kwaya ta samar da zangarniya da kwaya ɗari to haka Allah yake lullun kalada ga wanda ya ciyar da abinci yarwa kwaya ɗaya Allah ya lunka mai lada hatsu ɗari ko Allah ya lullunka mai lada hatsu ɗari bakwai kwaya guda ce aka shuka sai ta hito ta yi sama sai ta yi zangarku guda bakwai cikin zangarkun kowace zangare ne ya tana ɗauke da kwaya ɗari ɗari ka haɗa sau bakwai ɗari nawa wa'annan to haka Allah yake lullun kawon lada ga waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu ga hanyar Allah don neman yarda Allah Allah ka wadata muka ba mu ikon ciyarwa wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana riɓin yawa yana kawa fiye da kawa ɗari bakwai amma wannan wata falalata Allah yana yin haka nan liman ya sha ga wanda ya soyawa wallahu wasi'un alim Allah ya girmama ya ɗaukaka mai luwancin baiwa ne mai luwancin ni'ima ne mai luwancin arziki ne don ya lullun kama duk wanda ya yi aikin alheri babu wani abu da ya rage cikin ni'imomin Allah alim kuma Allah mai ilmi ne masani ne ya san wanda ya ce don shi ya san wanda ya ce don a hudi ya san wanda ya yi da ikhlasi ya san wanda ya yi don riya saboda haka ko bayan mun ciyar kuma ba kuma mun samu lada ba sai Allah ya gano mun ciyar don wa innamal a'malu wa mali kulli imri'in don haka duk abin da kai niyoyin da aka gare mu da su Allah zai sikiri ne ya yamma kowa mani mani mani wasai don haka in ka ciyar da biliyan miliyan ɗaruruwa don Allah Allah ya sani duk sai tattara su ya lullun kama fiye da sau ɗari bakwai a aji ma kayan arzuka ran kiyama ka shige aljanna amma in kayi don a yi ta sai a yi ta waɗi don a yi talla sai a yi ta talla in kayi don a yi taibu sai a yi taibu in kayi don a yi ta harguwa sai a yi ta harguwa kowa ya tallata ka ka ji daɗi kai ta kumburi shi kenan ba ka da komi inda Allah ashe yin za mu ciyarwa jama'a mu yi donwa sauran ayyukan ibada in za mu yi mu yi don neman yardawa ba kowa da ganewa a haka ba sai mummunan gaskiya Allahumma ja'alna minhu to shine Allah yana mamakin waɗanda ya zuba mu arzuka da ni'imomi ana kiran su su ciyar da dukiyoyin su ga hanyoyin Allah amma sun kiya shine Allah tabaraka wa ta'ala ce a cikin wannan aya ta goma a cikin suratul hadid wa lakum kuma menene gare ku mi yadda me ku ina imanin ku ina ba da gaskiya ku Allah tunfiqu fi sabilillah da ba za ku ciyar ba da arzuka da ni'imomi da Allah ya wadata ku da su ba fi sabilillah a cikin hanyar Allah cewar da Allah yake yi ku ciyar ku ba da gudunmuwa ku taimaka ga hanyoyi na Allah ba shi ke da bukata ba a'a yana neman ku ciyar don ya ba ku lada ya saka mu domin Allah ya girma ma ya ɗaukaka ya wadata daga biɗa komi daga bayansa sai Allah ya ce walillahi mirafis samawati wal ardi Allah maɗaukakin sarki shi ke da gadon samai da ƙasa bima fihi ma da duk wani abu da a cikinsu fa yasilu ilaihi amwalukum don haka dukiyoyinku in kun ciyar niyoyinku da ikhlasinku zai sadu zuwa gari shi samun ladar ciyawa ba bi khilafi ma law anfaqatum fatu'jaruna sabanin abinda za ya kasancewa na wanda kun ka ciyar don neman yarda Allah da ikhlasi sai a ba ku lada almuhimmu aya tana kira zuwa ga al'ummar musulmi mu kula mu gane mu fahimci falala da darajar ciyar da dukiyoyi a cikin hanyar Allah da wannan muna kira ga 'yan uwanmu al'ummar musulmi gaba ɗayanmu mu yi ƙoƙarin ciyarwa ga hanyoyin Allah kowa gwargwadon sa gwargwadon arzikinsa Allah ya wadata mu da ciyarwa ya ba mu ikon yi don neman yardarsa daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa man يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم to sun ma zakara ajar almunfiki ne sannan ubangiji ta'ala ya ambata ladan masu ciyarwa faƙala sai ya ce la yastawi kuma man anfaqa min qabl fatahi baya zama daidai da daidai ga wanda ya ciyar daga cikinku da abin da Allah ya wadata shi na ciyarwa min ƙablil fatahi tun gabanin a buɗe ƙasan makka wa ƙatala kuma ya yi yaƙi ya yi jihadi manyan ayyukan lada guda biyu ga ciyarwa ga jihadi ula'ika a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'adu. irin waɗannan su ne suka yi samun darajar lada mai girma daga waɗanda suka ciyar daga baya ai ba da fata yi maka bayan an ci nasara an bude makka wa kuma suka yi yaƙi suka yi jihadi li'annal fariƙar al'awwal domin jama'a ta farko da suka ciyar da dukiyoyinsu suka yi jihadi ma fa'alu abinda suka aikata kana qabla izzatil islam ya zamo an yi shi ne gabanin ɗaukaka da girma da darajar musulunci wa izzati ahlihi da kuma girman ma'abuta musulunci musulmi fa kana zalika fi waqtil haja wannan ciyarwar da manyan sahabbai da maza da mata suka yi Allah ya kara musu yarda farkon musulunci ana cikin tsanani ana cikin wahala ana cikin talauci suka yi ta ɗiba dukiyoyi suna ciyarwa ga hanyoyin Allah kamar dai usman bin affan wurare wurare daban-daban da ya ta ciyar da dukiyoyi ne suna da yawa kamar abin da ya gabata wanda mun kai bayani Allah ya saukar da aya saboda ciyarwarsa sannan ya sha sai riyojin kafirai mushrikai da tsada ya biya su don musulmi su ɗiba su yi amfani da su ya sha isko an ɗaure musulmi a matsayin bawa ana mai azaba ya ce nawa a kuɗin ka faɗi da tsada da sharri da komi ya lunka kuɗin ya baka ce kai bawa Allah tashi ya isko mutane musulmi cikin talauci ya ɗauko kayan arzuka da kuɗi ya ba su to haka sauran sahabbai suka yi ta yi allah ya riga ya haɗa mana ruhama ne bai na'u masu tausayi ne da rahama da jin kai tsakaninsu wanga yawa wanga rahama wanga yawa wanga rahama wanga yayi ma wanga jin kai wanga yayi ma haka sahabban annabi sun kai allah ya ɗauki ransu to kuma haka aka son mu yi nan dama garin yana da kayan ɗiba in ɗanma wannan kai can ka ba wancan duk garin gusau jihar zanwara arewa najeriya zan kowa ya damke kaya mun ci mun haka sabai suke amma muna zai ga mutum biloniya duk ƙasa allah ta mai kaya ya haye sama kowa wuce ƙasa yana tangaɗi yana kallo ne amma dai ya ƙi ba ku kaya ya yi ne don ya auna imanin kowa cikinmu allah ka ba mu ikon dangana su ku allah ya ba su ikon bayawa amma kowa yi bayani don kowa ya gane ba kowa ka bayarwa ba sai wanda Allah zuwa ma imani mai ƙarhi Allahumma ja'alna minhu don haka ciyarwa na cikin manyan ibadodi da ke haɗa kan al'umma don haka muna kira ga mawadata da mani'imta da shugabanni da masu riƙe da madahu na ayi a bari su hitar da kayayyaki ni'imomin Allah su raba ga jama'a don a samu kowa ya ci a wuce wuyan Allah ya ba su ikon ciyarwa to ne ubangiji ta'ala yake nuna irin wannan daraja da ke ga waɗanda sun ka ciye cewa farko sun ka yaƙi kuma don neman yarda Allah fa na zalika fi waƙatil hajati wannan ya kasance lokacin bukata ilan nusrati zuwa ga biɗar taimako bin nafsi da rai wal mali da dukiya wa hum sabiqun al su ne waɗanda na farko sun riga kowa a cikin musulunci sahabban manzon Allah maza da mata min almuhajiri na wal daga cikin waɗanda sun kai hijira daga makka daga cikin waɗanda sun kai tariya daga cikin mutanen madina al-muhajiruna su ne masu hijira da suka baro makka gidajensu garuruwansu gonakinsu kasuwanninsu sun kayi hijira tare da manzon Allah don su gudu da addininsu al'ansaru su ne mutanen madina waɗanda suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah suka taimaki sahabban manzon Allah masu hijira suka taimake su da addini suka taimake su da kudadensu suka taimake su da shagunansu da gonakinsu da jarurrukan sun raba ma 'yan uwansu kowa ya samu ya samu ya tsaya da ƙawahu nai kai saboda tsananin kauna da taimakon mutanen ansar sai mutum ya saki ya ce ya kira mutumin muhajiri sai ya ce kaga mata na in hudu gare in uku gare in biyu gare ya ce ka zaɓi wadda haka so in saki ta ƙare idda in yadda in baka kudin sadaki a ɗaura ma aure da ita ka zaɓi ɗakin da haka so na baka ɗaki ka zauna da ita don wa to haka sabbi sun kari gari ka saki mata nan da nan ɗan uwanka musulmi ya aure kana ganin ta tana ganin ka kun saba ta saba amma yau ga ta aure wanda bata sani ba don neman yardawa kuma ka ɗauki ɗakin da kaka kwana ka bashi sannan bayan ya kwana da sahi ya hito sai ka ce to a tai kasuwa ka raba shago biyu ka bashi rabi a lisa wa kuɗinka ka bashi rabi ka ce to jajari in jajari don yanzu mun zan yan uwa saboda addinin wa to haka sabai sun kai ku haka nan ku kai to duk shi ya zama haka zama lahiya ba taimakon juna kowa kumbura wadda kasan bire da ya kwan roshi dai ya niya ya haikuwa shi yasa ga sunan suna ta tara kaya ma na kamar dole dole amma har yanzu ba su koshi ba Allah ka sa masu imani mai koyi da sahabbai mu so yan uwa mu raba kaya kowa ya lasa sai ya sayin dangi to irin waɗannan da sun ka ciye farkon ciyarwa haka sun ka ciyarwa kuma sun ka yi jihadi to shine Allah ya ce su adda mahi girman daraja a wurin Allah ubangiji ta'ala ya girma girmama ya ɗaukaka sai ya ce a cikin wannan aya dai har yanzu wa ammal fariqu thani amma jama'a na biyu fa innahum fa'alu ma fa'alu su ma sun aikata abin da sun ka aikata min ba'd fatai bayan an yi budin garin makka fa ma fa'alu kana ba'da zuhuri dini abin da sun ka aikata sun aikata bayan da addini ya bayyana yayi rinjaya yayi karfi wadkhulin nasu kuma mutane sun shiga cikin addinin musulunci a fawajen a fawajen gayya gayya jama'a jama'a wa qillatul hajati nasi ga lokacin akwai karamcin bukatan mutane zuwa ga taimako walƙitali da yaƙi, amma da waɗanda sun kai ciyarwa tun lokacin wahala da tsanani da waɗanda sun kai ciyarwa lokacin sauƙi da samun ainihin nasarar musulunci da musulmi duk Allah ya musu alƙawali ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna duk gaba ɗayansu Allah ya yi musu alƙawalin kyakkyawan sakamako shine ya zuba su gidan rahama ita ce aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya kasance ya girmama ya tabbata mai sani ne mai ilmi ne game da abin da duk kuke aikatawa ai wallahu alimun Allah mai ilmi ne masani ne wa khabirun kuma wanda ya san abin da ya dade da wanda an kai nan baya da wanda an kai yanzu da wanda za a yi nan gaba bi a amalikum da ayyukan ku fa yujazikum bi don haka zai saka kanka muku da to bayan an ji an kullum mu zuwa ga yawa da ladar da Allah zai bayarwa ga waɗanda nayi don neman yardarsa to sai Allah ya bada wata sanarwa yana yi kuwa ina waɗanda za su karɓa kiran Allah ina masu sauraren magana Allah yaya Allah ya yi magana yayayye kuwar shi ne za mu ji a cikin wannan aya ubangiji ta'ala ce man zalladhi yuqridu Allah man zalladhi yuqridu Allah dullaha hasanan hasana ma ne wanda zai ranta ma Allah rance mai kyau cikin hikima Allah sai magana ciyarwa da wani nau'i na magana ya ce ranci ina wanda zai ranta ma Allah bi in malihi da ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi a cikin hanyar Allah ƙarzon hasanan rance mai kyau Da an yunfiqahu lillahi ya ciyar da duk abin da zai cewa don Allah ashe wanda ya ce ba don Allah ba bai rance ba amma wanda ya ce don Allah kamar ya ba Allah rance ne yaushe za a biya ne ranar haɗuwa da Allah gobe alkiyama duk wanda za ka barance nan duniya ga mutum ɗan uwanka namiji ko mace akwai garanti ya bayar da rancen cikin girma da arziki shi aka ce ma bashi in ji bahaushe wurin an sata cikin murna da sirri amma in ta yi sai a gama kotu ko sai a gama inda 'yan sanda ko sai a gama yadda hizba ko yadda sarki ko yadda hakimi ko wani babban malami don ya shiga tsakani bashi na kai mace ya bashi da masu karba ga haka ko bai kai to shi ba Allah rance ba sai an yi wa ga matsala ba man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ina wanda zai ranta ma Allah rance mai kyau fa yudha'ifahu sai Allah ya ridin din ya masa ya lullunka masa ladarsa lahu gare shi min sab'i mi'atin ila akthar tun daga ninninkawa zuwa 700 har zuwa ga abin da yake haka li'anna al-infaqa fi sabilillahi domin ciyar da dukiyoyi a cikin hanyar Allah yabtadi'u at-tad'ifu fihi bi sab'i lillin lillinkawan lada a cikin ciyarwa don Allah yana somawa ne da lillin lillinkawan lada sau 700 kama zakarahu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata shi fil baqarati a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya faɗa yace ce a cikin ayar da mun ka karanta wa al infaqu fil al akhar amma ciyarwa a cikin wani alkhairi na daban fa huwa min ashari kama fil an'am yana soma daga lullun kawa lada goma kamar yadda ya zo a cikin suratul an'am walahu ajirun karim kuma yana da lada babba mai girma mai karimci shi wanda ya ce don Allah ba ya lullika masa lada menene lada mai girma wadda Allah zai ba da ka ba mu la'ada ka ba mu abin mu shige aljanna amma ko an yi bayani ba kowa da arzikin cewa don Allah ba sai yan kaɗan Allah ka samu daga cikinsu daga nan sai ubangiji ta'ala ci gaba yana cewa Yau mata mu'minina wal ya yaf'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum yawm بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم to bayan an jawo hankulan mu zuwa ga waɗannan manyan ayyuka na lada da irin abubuwan da akan bayawa na lada da ladaddaki gare su sai ubangiji ta'ala ya hori manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana ya tunatar da mu yau mataral mu'mini na wal ranar da za ka ga mummunai maza da mummunai mata ya sa'a nuruhun bai na aidihim haske na ta yawo yana ta gwazgwada ta gaban hannuwansu ai ta gabansu wa aimanihim da wajen damarsu ana cewa da su bushira yawma farin ciki ya tabbata gare ku yau ranar farin ciki ce gare ku wannan haduwa ta yau haduwa ce ta alkhairi za ku kasance cikin ni'ima da jin daɗi ana ta yi musu wannan lafazi na murna da yi musu albishir albishirin me ake yi musu jannatun gidajen aljanna ai Allah zai ba su dama su shige gidajen ni'ima gidajen aminci gidajen aljanna shi ya ku al'ummar musulmi gaba ɗaya mu muna son aljannar Allah ko ba musu to mu yi imani kuma wanda Allah ya ba abin cewa ciyar kuma in za mu yi ciyarwa mu yi don neman yardawa sai Allah ya wadata mu da irin wannan bushara ranar alkiyama ai muna rakiya gidan aljanna Allah ka wadata mu da wannan ni'imar tajiri min tahtiha al-anharu gulaben arziki ta fukkan ni'ima fadamu daban-daban da ke dauke da kayan ni'imomi da Allah ya shirya ma 'yan aljanna ranar alkiyama tajiri suna gudu ba irin ni'iman duniya bace da duk ana wahalar ruwa kai da adda kudi kai bohon kai wasu 'yan butoci ka aza sama ka tarare su kahin swahi to su ni'imomin da Allah zai wa 'yan aljanna na arzuka gulabe ne fadamu ne dama ne na ni'imomin arziki ba wai ya buta ce ko wani ɗan tanki ba ko wani ɗan ƙoƙo da an ka aje ana tawatsa ba a'a ta jiri min ta hati al'anhar gulabe dam-dam suna ta gudu na arzuka gida aljanna kuma ba masu ɗiba ba waɗanda adda su sai waɗanda Allah ya sa aljanna wani arziki ko idanun ka ɗaya na gani sai ka ji ka shi saboda murna da farin ciki ai kana ganin duk unguwa ana tuwo da miya amma da ka zo inda mai daɗi sai ka ji dushiyar kamar a ce ka tsaya nan saboda mi baka ci ba amma ƙamshi ya buga ka ko to kaga ni'ima aljanna ga ruwa na gudu na ni'ima ta zuma ni'ima ta giya ni'ima ta zanzam ni'ima ta ruwa ni'ima ni'imomin gaba ɗaya ba mu san adadin su ba wa adda sani ya tanada su don jiran a aljanna muna so ko ba musu to kwa kama ya saki ya yi wani ba ya taima da ƙabi honorable honorable kana ta kaudi amma ba ka yamma kowa don haka muna kira ga honorables duk wanda ya rangama shi kai ma jama'a su masu yi ne gare ku an jiya. Allah ya ba su ikon bayarwa musamman irin wanga lokaci na azumi da Allah ka raba lada diki ba san da Allah ke son cerewa irin watan ramadan shi yasa kasashen da addini ya kahu ga zukatan bayi sai haka ana ta hidda kuɗi kamar ba a so ana ta kashewa ana raba ma bayin Allah shi wani abin da ya kawarewa watan ramadan kowace rana akalla zai kashe miliyan goma don ɗai ciyawa ga bayan Allah yan umra da mabarata da miskinai da sauran macata su yi azumi mai kyau su yi sahur mai kyau ga kuɗi sabbi daga makariyan, sabbi sai zai kai mataci ka kare tsaye suke haka aka raba su makka Allah ka ban kuɗi in gwada ma mutanen ƙasar gawa da aka raban kaya to don Allah ku yi min addu'a Allah ka baje gebe kaya to kuma Allah ya mu gaba ɗai ce kowa hannu baka hannu haku shi ake Allah ya mu duka wallahi mallan da masu kuɗi sun san muhimmancin ciyarwa wallahi da sun tahi tsaye an rasa wanda ka amsa amma ina wa'azi ya kai wanda kasan ana wa kurame kiɗi to ko ka shekara kiɗi kurma na ji to haka duwa muna cewa ku ciyar do Allah akwai lullun da suna cewa ba ku rabi da shi lokacin yayi babu komi za ku gane kure ku in mun gamu da mai abin Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon samun mu ciyar to ne Allah yake cewa jiri min tahti al anharu gulaben ni'imomi na ta gudu daga ƙarƙashin gidajen aljanna fiha a cikinsu zalika huwa al azim wannan ni'ima da Allah ya tsara ga yan aljanna masu samun dada shi an rabu wanda abubba mai girma Allah ka wadata mu da shi gaba daya daga nan sai Allah ta'ala ya ce yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu furuna naqtabif min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بفور له باب باطنه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره Allah tabaraka wa ya faɗa game da dai wannan rana da zamu haɗuwa da Ubangiji tabaraka wa rana ce wadda ta kasance. yau mai ƙulul munafikuna ranar da munafukai maza za su haɗa suna cewa ba su ɗai ba wani munafiƙatu da munafukai mata su ba suna cewa lillazi na amanu ga waɗanda sun kai imani mummunan gaskiya in zuruna ku dubo mu ku kallo mu ku yi kallo zuwa gari mu ai absiruna ku dibo mu na ƙatadis min nurikum muna neman yadiya daga haskenku da Allah ya baku ashe wannan ya nuna ranar alkiyama minahikan Allah maza da mata cikin duhu za su tashi baki kire ba su gane hanya ba su gane dama ba su gane hagu ba su gane gabas ba su gane yamma saboda duk duniya babu wanda adda mummunan laihi a wurin Allah bayan mushriki kamar wa gare ku an kanja ba mayaudari irin minahikin Allah duk musibbin da ka yawo jihar zamfara da musibbin da ka yawo arewa da musibbin da ka yawo najeriya duk sanadin munafukan allah ne duk garin da haka an zo an ɗauke wasu kai na ba su kana tare da mutum ka ba shi amana ka yadda da shi ya ba da bayanin ka in an toho ka za ana ɗariɗi ka a kai ka ca a yi ciniki a amshi kaya a raba a shi ya dawo yana wajen honorable ashiya ka allah ya kaddara in ko malami na yana tawowa ya ranga ma masallama kamar da su da yake assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka zabu daga dan uwa wa alaikum assalamu wa rahmatullah nan kasa da shi an ka raba kayanka ana samun irin waɗanda cikin al'umma ko ba samu su aka ce mami su aka ce ma in gare ku an ka ja ai ba wani ayin foma bi na hakin Allah yana cikin ku tare da ku ya kwashe halayen ku te ya kai a tawo a kawari a halbe na halbewa a ɗauke na ɗaukewa duk cikin bayan Allah babu mutanen banza irin haikan Allah shi yasa kuma cikin haikai babu mahimuni kamar munafikin mallai duk munafikan Allah minahikai mallamai sun yi kowa shari a to wanda zai karanta ma aya ya karanta disi.' amma bai yadda da su ba ya kaushe ka yi kwashe kayan Allah ka raba mu da ci. to don kowa ya san haɗarin da zai samu ga munafukai sai Allah ya ce yau mai kulun na wal munafikatu ranar da munafukai maza da munafukai mata za su haɗa suna cewa ga bayan Allah mummunai masu imani unzuruna na kata bisimin wurikun ku jinkirta muna ku saurara muna ai amhiluna ku dan jinkirta muna muna samun haske yadiya mu ga inda za mu bi min nurikum daga haskenku ya ku mummune bayan Allah ƙilar ji'u wara'akum suna faɗin wannan magana ga masu imani sai a kasa musu tsawa su munafuka Allah maza da mata sai a ce da su irji'u wara'akum ku juya ku koma ta bayanku waɗanga bayan allah mummune da adda haske bayan allah ne za a kai su garama, ku ko ba ku da imani mina hikan allah ku ce ku juya irji'u wara'akum ku koma ta bayanku faltamisu nura ku nemi wani haske in za ku iya neman sa. nemansa faduriba bainahum bisurin allah ya ce sai a saka wani irin dogon gini tsakanin mummunai maza da mummunai mata da munafukai maza da munafukai mata sai a yi boda kun sama ana boda ko sai a sa shamaki mummunai maza da mata suna gehe cikin haske zuwa rahama allah aljanna munafukan allah maza da mata suna gehe cikin bakin ciki da bakin duhu da baka azaba da baka wahala ai hajibun bainahuma a sanya wani shamaki tsakaninsu wakila huwa surul a'raf wasu malamai suka ce ai ana nuhin tsororuwa gini wanda yake ana kira ne tudun a'raf shine za a saka tsakanin mummunai maza da mata da munafukai maza da munafukai mata sai a sha makanci kowa ya huskanci aikin da ya yi ma Allah lahu babun baɗin hufiyar rahama shi wannan shamakin da a tsakaninsu yana da wata ƙofa a cikin cikinsa fuskan munafukai min qiblihil azabu ta gabansa akwai azaba da Allah yake yi don azabtawa ga munafukan Allah da munafukai mata Allah ka raba mu ka tsarkake mu daga minahici gaba da mu daga cikin halaye da ayyukan munafukai don kowa ya san su Allah ya faɗi ayyukan suri da yawa cikin alkur'ani amma inda Allah ya yi asin da asin da halayen munafikai inda ya ce na wal munafiqatu almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nafu Allah fanafiyahum إن المنافقين هم الفاسقون Ubangiji ta'ala ya bayyana mana cewa almunafiquna wal munafiqatu da munafukai maza da munafukai mata na kowane gida na kowane gari na kowace unguwa na kowace ƙasa na kowane ɓangare na duniya in dai mutum namiji minahiki ne yana cikin wannan magana haka nan munafukai mata na kowane gida na kowace unguwa na kowane ƙauye na kowane birni kowace jiha na kowace ƙasa na kowane gari in dai mace minahika ce to tana ciki su ne sai Allah ya tattara su gaba ɗaya zai ce almunafikuna munafukai maza wal munafiqatu da munafukai mata Allah ya ce ba a zuhun min ba ba'd sashen su daga sashi ne iri guda ne makircin su iri dai maki da su iri guda sharrin su ga musulmi da musulunci nau'i ɗaya dukkan matakan da za su iya amfani da su a duniya iri ɗaya ne da baƙin minahiki da jan minahiki da dogon minahiki da gajeren minahiki da mallamin minahiki da jahilin minahiki da minahika mai surutu da minahika mai shiru duk dai gaba ɗaya in za a kira su za a kira su Allah ya kira su ya ce munafukai don haka don nau'o'in minahikai maza yawan ka haɗa su minahikai duk nau'o'in munafikai mata in ka hada su duk gaba ɗaya munafikai ne Allah ya riga ya faɗa mu ya ce ba a ba'aduhum min ba ba'adin sashen su daga sashe su babbar ɗabi'ar su Allah ya ce ya amuruna bil munkari suna umurni da a yi mummunan aiki duk inda za su ba da shawara da kai rahoto na aikata mummunar ta'asa ce ya amuruna bil munkari suna cewa a yi mugun abu a yi mummunan aiki a yi mummunar ta'asa su ne ka ba da labari a kashe wani a kashe wance a kashe wani a ɗauke wani a ɗauke wance a ɗauke wani wanda ya ce a kashe ko a ƙone ko a yanke ko a yi haɗe ko a ɗauke ya ce a yi alheri ko ya yi mummuna aiki to ya amuru na bilmun kari suna ta umarni da mugun aiki sifar su ta biyu Allah ya ce wayan hauna anil ma'arufi suna hani daga abin da shari'a ta ce a yi duk abin da alkhairi ba su yadda a yi shi kuma ba su yi sifar su ta uku marwata ne wa ya qabiduna aydiyahum suna riƙe hannuwansu kaga haka wanda ka sankatawa irin taba kauye mai kama kusu duk abin da ya shiga hannun hakin Allah na arziki ba mai ɗiba ta yi kakam shi yasa mahi yawa masu kuɗi mina hakin Allah ne yan kaɗan ne adda imani in in kana musu sai ka ce kana son rance ka jahilce in kana ba da hilinka ana amsa jingina gina. ba wai yana nuna masu kuɗi yawan malamai su ma duk mahiyawan yana hikan Allah ne ko yawan shugabanni duk mina hikan Allah ne mahiyawan talakawa mina hikan Allah ne yawan maza mina hikan Allah ne yawan mata mina hikan Allah ne duk inda Allah ya yi bayanin na kwane cikin alkur'ani ce kai yan kaɗan nan qalilan ma yatazakkarun walakinna aktharan nasi gare ku an kaji karshen aya saboda aka ba wani abin mamaki na ce ya ce mina haika to duk wanda ya mina haiki mi suna ne ku ta ku ta bincike ku yi zikiri ne mai yawan duk wanda kun ga yana ƙarya mina haikin Allah kuma duk wanda ka rowa yana da kaya bai bai mina haikin Allah kuma duk mai sa a yi mugun abu cikin al'umma mina haikin Allah ne ya amuru na bil munkari Allah ce suna umurni da mugun abu wa yanhauna anil ma'ruf suna hana ayi aikin alheri wa yaqbiduna aydiyahum suna rike hannuwansu daga aikin alheri sun manta Allah Allah ya manta da su ubangiji ta'ala ya ce munafikai su ne fasikai Allah ka tsare mu daga faɗawa rundunonin munafikan Allah amma ko an yi bayani don kowa ya lura ba kowa ka fahimta ba sai masu ganewa Allah ka ganar da mu daga na sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa nadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin lakum fatantum anfusakum wa tarabbaftum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادونهم أنا سنة تكيرنسو ألم نكن معكم أشيب مزمو تارد كوبا في الدنيا أشكين دنيا على الطاعة أكم بيايا قالوا بلا سيسوشي إيه هكني أي يقول المؤمنون ممنزا سلينك أفتا ممنا فكي nan duniya wurin sallah za a ga an cika masallatai cinjim wurin umra an cika masallatai cinjim wurin hajji cinjim wurin wa'azi cinjim wurin tafsiri cinjim amma babu wanda ya san sirrin zukatanmu gaba ɗaya jama'a saiwa to cikin irin wannan haɗuwa akwai waɗanda yake suna tare da mu ne ba tare da allah da imani da allah ba kamar yadda waɗansu ka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama irin su abdullahi ɗan ubayi ɗan salud in wahayi ya sauka annabi na karatu sai ta kuka hage mene ya jiki amma ana gama karatu da mayaki ya shiga sai shi ƙayan da kayarai sai ce koyo ya haɗa mana wata ƙarya da can nake yanzu kun san na haikuwa kusa gare ai bai bari kullum sai ya ce an ce mai kaza ina ba ku shawara ku bina haka in hito ku kashe shi mu huta amma da ya ji an ce manzon Allah ya to shi ka fara gyara shahida amma ga shi yana bida a kashe annabi to kai minahikin da ya so a kashe annabi to minahiki yanzu ya so a kashe iri na da irin ku bai yi koyi da waɗancan minahikan Allah ba Allah ka tsare mu daga sharurrukan minahikan Allah kahiri bai son ka bai son addininka yayi nashi yayi kai naka lakum dinukum to amma shi minahiki ku yi arwalla tare ku yi sallah tare ku yi aure tare ku yi wa'azi tare ku yi hajji tare kuna tare ɗaure aure tare kana kabbara yana kabbara kana salati yana salati amma da zuciya ta da baki ne bai tare da Allah da annabi bai san ku kuma yana nan da ku cikin sahu kullun amma zuciyar ba ta da imani da Allah kuma duk wanda adda imani da Allah zuciyar ba ta so ne kuma ba dan da za ku gane sai an zo sikirinin sai ku ga ku yi can kuna da haske su ko su yi can suna cikin duhu shi ne nan Allah yake ba mu bayanin abinda zai bayyana mummunai da sun kai mu'amala da munafukai nan duniya cikin ibadodi ay yaqulul mu'minuna mummunai za su rinka faɗa ga munafukai da Allah ya jewa cikin bala'o'i ranar alkiyama kad kuntum ma'ana fi zahiri ai kun kasance tare da mu a zahiri sai su yi ta wajen suna su wani ba da ku ka ɗora sallah ba da ku ka ɗora zuwa umra da ku mun ka ɗora zuwa hajji ɗaurin aure da ku muka komi da ku muka ashe ba tare da Allah kuke ba zuwa ne mummune na mamaki ashe da wani da wani da wanci da wanci ashe ba musulmin kwarai ba Allah ta'ala yake ba mummune dama suna faɗa wannan magana walakin kum sai dai ku fatantum kum kun fitini rayukanku bin nifaƙi da minahici menene minahici an bayyana mana bayanai da alamomi cikin ayat da ta gabata hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala alamatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utmina khana wa fi riwayatin wa idha khasama fajara abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce alamomi na munafiki uku ne idan haddasa kaza ba idan ya yi magana ya yi karya don haka in mallami ya yi magana ya yi karya alamar mi tabbaye gare to in shugaba ya yi magana ya yi karya alamar mi tabbaye gare to in macaci yi magana ya yi soka irin waga karya mi suna ne aje kaga ba ni ne faɗi ba suna ta yi bayani alama ta biyu ta mina hikima Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ada a khalafa in yayi alƙawli ya saba za idza mina khana in an bashi amana ya canya amana to yanzu kai ta yada idanunka cikin ƙasar ga gani mutane nawa ne abba su karya mutane nawa ne ka cika alƙawali nawa ne ba su cin amana don haka duk wanda aka samu yana ɗaya daga cikin ɗanga alamomi na hajji sun bai daga shi Allah ka raba mu da binayanci da alamominsa wata rabbastum kun yi jiran bala'i ya sauka bil mu'minina ga mummunai wartabtum kun yi kokanto ba ku ba da gaskiya ba fi dinil islami a cikin musulunci wa garratkumul amaniyu tsammace tsammace da dan manoni sun rude ku hatta ja a amrullahi al'amarin Allah ya zo na mutuwa kun zo ga ku da haɗuwa da shi ranar alkiyama wa garrakum billahi garur mai rudawa ya rude ku shine shi dan ya aza ku ga tawarkin banna kun waye gari kun zo inda Allah cikin hasara Allah ka tsare mu daga irin wannan ya ku al'ummar musulmi akwai mai fata ranar alkiyama ya waye gari da halaye na kai to mu guji minahici da sa Allah ka tsarkake mu da zukatanmu daga minahici ana gwada mini lokaci yayi da an ka diba mana anan za mu dakata da wannan karatu na yau abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kurakuran mu Allah ya gafarta muna cikin waɗanda ke ba da gudunmuwa da yaɗa waɗannan tafsirori akwai mai biredi tv wanda kuma cikin masu social media a nan jihar zamfara to babu wani wanda Allah ya wa mabiya ga layi ne irin mai biredi tv don haka muna jinjinawa da ƙara addu'a ta musamman ga mai biredi tv Allah ya mai da kai mai jib kuma Allah ya mai da kai mai miliyoyi ka ba tallabiregi ko ba hakan na ba a bai bari ba a bai bari ba mallan ka ban kwana da biredi a ba mutum na bari asali Allah kara ma biredi albarka to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول